biyo Kai ya ɗaga ya dube ta kawai. Sau tari a kwanakin nan idan tana wani abu sai ya ga kamar ba rufaidan shi da ya sani ba. Kamar wata rufaidan ce ta daban. Sai ya ga kula ta ma ɓata baki ne. Tunda ita bata san ya kamata ba ko bai kamata ba. Har ya gama soyawa ya juye ya ɗauka ya wuce tana tsaye. Shirinsa sai ya sake ɓata mata rai gami da kuma tunzura ta ƙwarai. Fuhu ta bi bayan shi ɗakin ta same shi zaune har ya soma karyawa. Da ruwan ti ɗin da ta dafa mishi. da kuma ƙwan da ta soya. Kan shi ta tsaya cikin ɓacin rai, don tana jin ya kamata ta nuna mishi ɓacin ranta sosai. Ni za ka wulaƙanta Jibril a gaban matarka, ni rufai da ni za ka yi wa haka, na kawo maka ƙararta amma ka yi kunnen uwar shegu da ƙorafina, wannan shi ne kulawa ta musamman da kai alƙawarin bani. Shi ne darajar tawa da kace za ka ɗaukaka fiye da ta kowace ɗiya mace? Jibril tun da na shigo gidanka nake ganin abubuwa na cin fuska da wulaƙanci. Dama haka kake? Ina duka alƙawarurrukan da ka ɗaukar min. Kai ya tada ya dube ta. Ke ba ki san kin yi ba daidai ba? Ba ki san abin da kika yi shi ya bi cancanta ki mai da hankali a kansa ba ba wani shirman banza ba? Ga abin da ya fi muhimmanci sam ke ba shi ne a ki ba, kawai ta abin da aka yi miki kike na ɗaukar miki fansa hakan shine daidai a wajen ki kenan ranta ya sake ɓaci wato shi bai ma ga abin da aka yi mata ba kenan abin da aka mata ɗin shine shirman banza amma dai ai ko yaya kai magana ko saboda ta raina ne idan ya so ma yi salbin wannan ishus ɗin daga baya shiru yana kallon wato bata fahimce shi ba kenan har yanzu sai kawai ya miƙe daga cin abincin yana ƙoƙarin danna ɓacin ran shi da mamakinsa ya ɗauki jakarsa da makullin motarsa ya gewaye ta yana faɗin sai na dawo jibril ta kira shi cikin ɓacin rai da ya riƙe mata wuya amma sai ya wuce bai ko waiwayo ba ganin ya makara da yawa ya sanya bai shiga ɗakin kowa ba ya wuce Ya yanke aron shi idan ya isa kasuwa ya kira ya ji lafiyar kowa, duk da ya riga da ya ga maman Ummi. Maman Amir ce bai ji motsin ta ba, kuma ya kyautu ya ƙyale ta ɗin kafin ya fita ko don yanayin da take ciki. Nan ta zube a kujerar falon nata ran tana mata suya. Bata tsammaci zai bari maman ummin ta yi mata haka a gaban shi ba, kuma har ta yi magana ya nuna ba wannan ne damuwar shi ba, damuwar shi wato cikinsa kaɗai. Ta jima zaune a nan cikin ɓacin rai, tana saƙa yadda za ta rama abin da maman ummin ta yi mata. Hakan ya sanya har rana ta soma ɗagawa, lokacin cin abincin yara da matan gidan yayi amma babu amarya babu dalilinta. Kicin wayan ba abin da aka ɗora, haka tsakar gidansu yana nan tun yadda yake daren jiya. bai samu arzikin shara ba wanda aikin amarya ne kuma bata fito ba bare ta share din daidai lokacin maman Amir na daki kwance bayan ta idar da sallar walha bata wani jin yunwa sosai saboda tun da sassafe da ta tashi ta ji tana jin yunwar ta ɗabi kek ta haɗa shayi mai kauri ta sha abinta Tunda da ta ya soma tsufa cin abincin nata ba wani mai yawa ba ne shi yasa wanda ta cin bai gama narke mata ba har yanzu ƙarar wayar ta ya ɗauki hankalinta ta miƙa hannu ta ɗauko tana duba mai kiran sai ta saki murmushi dan yanzu haka tunaninsa take ta ga bai shigo ba kamar yadda ya saba har kishi ya so ta so mata ko rufai da ce ta riƙe shi sai ta yi ta'awuzi ta kori shaidan ta yi istighfari ta kuma gargaɗi kanta kan zato zunubi sallama ta so yi masa ya amsa mata yanzu nake tunaninka na ji shiru yau babu motsinka nake cewa Allah ya sa ya lafiya Ajiyar zuciya ya saki a ɓoye har kullum ya rasa samun wani abu da zai sanya shi farin ciki daga bakin Halimatun shi. Ko me ya yi mata kowanne yanayi suke ciki ba ta fasa nuna kulawa da damuwa da shi. Ɗaya daga cikin abubuwan da ya sanya shi ma koyaushe yakan ƙara ƙaimi wajen ganin ya nuna mata kulawa kamar yadda take yi mishi. Ko da nashin bai kai nata ba, ni ma kina raina. Na so leƙowa na gaya kika kwana ke da bebi. to na makara a yi min afuwa murmushi ta kuma saki tunda na ji shiru na san babban larura ne ya tare ka babu komai yau da gobe sai Allah ina kwana lafiya lau da fatan kin tashi lafiya ke da beban lafiyar mu lau alhamdulillahi to masha Allah sa Amir ba sa nan bare na tambaye su ƙiri kin kore min yarana. Murmushi ta saki kawai don ita a san ranta ma yaran su yi ta zama a can. Ko da za su dawo ɗin gaskiya ba ta buƙatar dawowarsu gidan nan kusa. Cikin natsuwa da taushin harshe ta ce, Ni na isa na raba yara da gidan mahaifinsu. Kawai dai na fi samun hutu da natsuwa yadda ya kamata ne abban Amir shi ya sa. Kuma na san can ɗin babu matsala. Ko da makaranta aka koma ko da ƙafa suna iya takawa su je. tunda ta ma fi kusa da su a kan nan ɗin. Ajiyar zuciya ya sauke. Ai shi kenan tunda an min ƙarfa-ƙarfa ya na iya. Marmashi ta saki mai sauti kaɗan. A lahi ban kai wajen ba. Babu komai Allah ya raba lafiya dai. Amin ya Allah. Shi kenan sai na dawo. To Allah ya tsare ya ba da sa'a ya yi jagora ya kuma ba da abin da aka fita nema. Amin ya haye ya ƙayyimu ya amsa yana jin daɗin addu'ar har cikin zuciyarsa. Duk da wannan ba sabon abu ba ne wajen maman Amir ɗin. Abu ɗaya da har yau maman Ummi ta kasa koya daga wajenta. Abu kaɗan zai haɗa su tana kallo zai fita amma ba za ta iya buɗe baki ta ce masa a dawo lafiya ba. Ita a lalle sai ta nuna masa sai kuma ya san cewa ta ji haushi. Abin da bai taɓa gani daga wajen maman Amir ɗin ba. ko me ya haɗa su ko me suka yi bata fasa ce masa a dawo lafiya ba ko Allah ya tsare da wannan tunanin ya kashe wayar ya kira maman ummi ya kira wajen sau uku bata ɗaga ba tana gani kuma tana sana ta ƙi ɗagawar saboda abu biyu na farko tana jin haushi ya fita bai leko ba gashi tana son amsar wasu kuɗaɗe da ta shirya ƙaryar amsa daga hannunsa Na biyu kuma ba ta sanya mata magana ko faɗa kan dariyar da ta yi wa Rufai da ɗazu. Haka ya gaji ya haƙura da kiran tun da ya fita haƙƙinta. Har zai aje sai ya tuna bai aje wa Rufai da kuɗin cefane ba. Amma sanin akwai kuɗi da ya ajiye ɗakin ya sa ya lalubi lambarta. Daidai lokacin tana kwanci saman doguwar kujerar falonta. ta sha ti da biredi kwaf ɗin yana ajiye gefenta tunda ya fita ko ɗakin bata samu ta gyara ba tana miƙe tana latsa-latsan waya abinta Chatin take a group ɗinsu wanda yake cike da ƙawayenta. Tana ta ba su labarin yanayin rayuwarta a gidanta da kuma abin da ya faru ɗazu tsakaninta da baban Amir ɗin. Ashariya wasu ke ƙundumowa suna sake ɗora ta bisa layin matakin da za ta ɗauka. Hirar ta yi mata daɗi. Hakan ya sanya zuciyarta ya ɗan rage fushin da take ji. Kiran baban Amir ɗin ya shigo. Ta kalli lambar ta ja tsaki. Ta yi tunanin kiran ta koma kan WhatsApp ɗinta. har ta katse. Wani kiran ya sake shigowa sannan ta ɗaga. Murya a daga ta yi masa sallama ya amsa. Afuwa na afa ban aje kuɗin cefane ba ki duba ƙasan kayana. Akwai kuɗi ki ɗauki dubu ɗaya. Dubu ɗaya ta faɗa cikin izgil-izgil a ta Ya tsammaci ji ne ba ta yi sosai ba, don haka ya sake maimaita mata i dubu ɗaya. Tsaki ta ja yadda ba zai ji ba ta kashe kiran. Ta koma guruf ɗinsu tana gaya musu nawa ne kuɗin cefanen nasu. Kasancewar kowa ya san yadda take cika baki da kurari kan Baban Amir ɗin, sai sabuwar hayaniya ta ɓarke. Wasu na rainawa, wasu suna babu laifi. Kowa ya shiga ba ta irin tashi shawarar. Sai ta koma ta kwanta sosai tana sake duba saƙonnin a tsanake, ɗaya bayan ɗaya. Daidai lokacin da Maman Amir ta soma jin yunwa, saboda haka ta kasa carbin da take ja ɗin ta yunƙura ta miƙe, ta fito daga ɗakin bayan ta ajiye hijabinta. Kamar haɗin baki maman Ummi ta fito ita ma, ɗauke da Ummin tana magana ciki-ciki a haɗe, da alamu mita take Usman na biye da ita yana kuka-kuka. A'a lafiya ɗan podiyo. maman Amir ta faɗa tana shafa kan Usman ɗin. Ita kaɗai ke kiran shi da sunan wani lokaci cikin gidan, sai ya maƙe kafaɗa cikin kuka sanda maman Ummi ta tura kicin ta shige. Yunwa nake ji, baka ci abinci ba ne? ga shi har sha ɗaya saura ina fa zai ci abinci bayan babu abin da aka girka cikin gidan zo ki ga kicin ɗin kwalon babu komai sai ƙonanniyar taliya ta faɗa cikin ɗaga murya ta yadda ta sarrafa idan za ta ji to garin yaya maman Amir ta faɗa bayan ta duba kicin ɗin ta tabbatar ba a dafa komai ɗin ba oho tsabar iskanci ne da iya shege da kuma ɗaurin ƙarsashi da ta samu wajen mai gida Ni na tabbata da ni ce yau a gidan nan na kaɗe idan na aikata haka. Gwara ke da yake ana yi da ke tun da kin ɗaure masa baya ya yi yadda yake so. Dakata duk wannan bata taso ba. Ko wani uzuri ne dai ya hana ta fitowa kar ki gaggawar yanke hukunci. maman Amir ta dakatar da ita don ba ta son ta soma sakin zancen nan nata wanda idan kishin ya tsikare ta kamar wadda aka ɗora wa wuta saman ka sai ta sauke shi ko ma uban ya bari na je na gani maman ummin ta faɗa tana yin gaba zuwa ɗakin rafaida Da ido maman Amir ta bi ta kawai tana addu'ar Allah ya kaɗa fitina. Sai da ta shige ɗakin sannan ta maido duban ta kicin ɗin. Gaba ɗaya ya koma wani iri tunda da ta saki harkar girkin gidan. Kamar yanzu da yake cike da kwanukan girki. Sai ta duka a hankali tana tattare su waje ɗaya. Da ƙarfi ta bankaɗe labulen ɗakin ta tsaye tana duban Rufaida. Wacce ke kwance tana famar catin. Gadon haske da ya daɗa a cikin ɗakin ya sanya ta ɗaga kai ta kalli bakin ƙofar. Suka haɗa idanu kowacce ta tsuke fuska. Ina abincin safiyarmu? Ta jeho mata tambayar kanta tsaye. Wani kallo ta watsa mata sannan ta mai da kanta a catin ɗinta kafin ta ba ta amsa. Ban dafa ba don babu wanda ya ajiye ni. su shigowa ɗakin maman Ummi tai wanda a da ba ta yi niyya ba. Kamar yaya me kike nufi? mu mu gama dafawa mu baki kina lafa a ɗaki ke da miji ku ci sannan yanzu ki ce mu ba za ki dafa ki bamu ba mu da namu yaran sosai ta tashi ta zauna tana duban maman ummin kin ga tsaya kar ki cika min kunne da hayaniya abinci ne ban ga damar dafawa ba saboda haka ki sama min salama malama sosai maman ummi ta tunzura ai kuwa ce ku ce ya barke a tsakaninsu wanda hakan ya ja hankalin maman Amir da ke kicin ɗin ya salam ta faɗa tana miƙewa daga durƙusan da ta yi bayan ta ya amsa mata ta yi tsaye don ta huta tana jin kuma yadda harshe ke tashi daga ɗakin rufaidan a daddafa ta ƙarasa ƙofar ɗakin ta ɗaga labule ta shiga haba don allah me haka sai ka ce wasu ƙananan yara harshen ku ya cika gida wannan ai ba mutunci ba ne wallahi kin san me wannan 'yan rainon hankalin ta ce maman ummi ta faɗa tana nuna ta cikin zafi kafin maman Amir ma ta bata amsa ta gaya mata duka yadda suka yi. Sannan ta ɗora da cewa, to wallahi bata isa ba, yadda muka dafa muka bata ita ma sai ta dafa ta bamu. Dariya rufai da ta sheƙe da ita, zaki ga isar tawa kuwa, na ga wanda ya isa ya kai ni kicin. zaki ki gamu da wanda kike ganin ya daure miki gindi kuwa. Daga haka maman Ummi ta juya fuhu ta fice daga ɗakin. Ta faɗa ɗakinta ta ta soma lalubar wayarta. yayin da Rufaida ta ɗauki wayarta ta wuce bedroom ɗinta. Tana ci gaba da zagin maman Ummi gami da lalubar lambar baban Amir. Tana ganin gwara ta tare shi da zancen tun kafin ya zo a riga ta lauya magana. A falonta ta cin mata ta zauna tana ta huci gami da maimaita kiran lambar baban Amir. Wa kike kira? Maman Amir ta tambaye ta. saboda sanda ta fito ta fuskanci ita ma rufaidan baban Amir ɗin take kira. Shi wanda ya ɗaure mata gindin nake nema ya kwana da sanin abin da ya faru. Kai ta girgiza tana duban maman Ummi. Ba ta san sai yaushe za ta so ba gane dukkan lamura ba. Idan rufai da farin shiga wacce ba ta san ciwon zamantakewar aure da ciwon Jibril din gaba ɗaya da kimarsa ba, ita ta aikata. Ita maman Ummi da yake uban yaranta kuma wacce ta ɗan wasu ɗauki wasu shekaru cikin mu'amalar aure ta san sa ya ci a ce ta yi yanzu abin da za ki aikata ɗin kina ganin kin yi daidai kenan dubanta ta yi cikin jin haushi ta ce kamar ya yanzu kin ga uban yaranki adalci kenan ya fita neman abin da zai ci don ya rufa muku asiri ke da yaranki amma ki rasa da me za ki saka masa sai da kiransa ki ɗaga masa hankali ke kina kira ita tana kira A to me kike nufi na kyale ta kenan ta taka mu ta bar mu da yunwa ta ci karanta babu babbaka. Idan ta bar ku da yunwa ba ki da hannun da zaki sarrafa abin da zaki ci. Ko da daidai cikin ki ne ki yi dawowarsa idan ya so ki a kai masa korafin. a to ko bakin ku ɗaya ne. Da mamaki take duban maman umman har ta gane hakan saman fuskarta. Duk da ta ɗan ji nauyin abin da ta faɗa ɗin saboda ita kanta ta san ba hakan ba ne. Amma da yake idanuwanta a rufe suke sai ta ɗora. Idan ba haka ba ne to ki kyale ni don wallahi sai na gaya masa, ya san da saninsa. Ai dama duk wanda ya sayi rariya ya san za ta zub da ruwa. Ni ba irin ki bace da zan zauna ina ji ina gani a cuce ni na kyale. Duk wanda ya cuce ni sai na kwaci ƙwaci na ko da tsiya ko da tsiya tsiya ne ehe. da ya jajibo wata to ya shirya tarbar duk wani ƙalubale. Allah ya bada sa'a, maman Amir ɗin ta faɗa tana miƙewa ta bar mata ɗakin. Kicin ɗin ta koma shaf-shaf ta yi jalof ɗin taliya da tattasan leda. Da yake gwanar girki ce ta yi daɗi ƙwarai kuwa. Ta ɗiba ta zuba wa Usman da Ahmad ta wuce da saura ɗaki. Don ko gyaran da ta so yi wa kicin ɗin ma sai ta fasa. Haka za tsakar gidan ta koma ɗaki abin da ta ya ƙofar ta. Daidai sanda kowace cikinsu ta karkare tana zubga mishi kira, sam bai sani ba. Wayar tana a silent kuma cikin aljihunsa yana fama da customers. Sai da ya sallame su sannan ya samu waje ya zauna ya ga kiran. Hankalinsa ya tashi ganin kira wajen sha biyar na Rufaida da maman Umma. Sai ya rasa ma wa zai so ma kira. Hankalinsa ya tashi yana fatan Allah ya sa ba wani mummunan abu bane ya samu iyalin nashi. Yana cikin wannan taraɗaɗin kiran da ya kuma shigowa. Babu jinkiri ya ɗaga. Lafiya mai ya faru shine abin da ya so ma faɗa. Maman Ummi ta yi kiran ka ne? Me ya faru? Na ga miss call ɗinta. Yauwa ko me za ta gaya maka kar ka yarda da zancenta idan ka dawo gida za ka ji komai. Shiru yana nazari, tunaninsa na son hasaso masa abin da ke faruwa. Jin ya yi shiru ya tabbatar mata ba ta faɗa masa komai ba, saboda haka cikin jin daɗi ta ce sai ka dawo I love you. Ta katse wayar ta koma ta kwanta abinta saman gado tana juyi haɗi da ci gaba da catin ɗinta. Jin maganar da rufai da ta faɗa ya sa shi jan mugun tsaki. Ya gama hasashen komai. Haushi ya cika shi. Wani irin kira ne wannan haka na rashin tunani? Yana shirin mai da wayar kiran maman ummin ya shigo ita ma. Sai ya ƙi ɗagawa ya mai da wayar ya ci gaba da sabgoginsa. Amma sai hankalinsa ya gaza kwanciya. Ya fiddo wayar ya nemi maman Amir. Lafiya lau ba wani abu da ya faru kowa lafiyarsa ƙalau, ta ce da shi sanda ya tambaye ta. Don tun da ta ga kiran ta san bai rasa nasaba da ɗaya daga cikinsu ta same shi. jan amsar ta ya kwantar masa da hankali sai ya sauke ajiyar zuciya. Ya yi hamdala kana ya ce sai ya dawo. Suka yi sallama. Ta ajiye wayar tana lulawa cikin duniyar tunani da mamaki. Daga bisani ta tura duk wasu guntattakin tunani ta ci gaba da lamuranta. Haka nan ta ci gaba da kwanciyar ta saman gadonta. Ba ta ko motsa ba ballantana ta fito. Don ta riga da ta saba ko a gidan idan ta hau online ta soma catin, ba ta tashi sai ta kai intaha. Ko ta cikinta ba ta yi bare sauran lamura. Tana baiwa wayarta da catin muhimmanci matuka, Ko da ƙannenta suka dame ta da hayaniya idan tana catin ɗin takan iya make su. So saurare.